بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شدة وتر رمضان شكرا تدبو ديري ديري حدود أربعين ديري هجرية wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara lissafin turawa muna darasi na biyu a cikin karatunmu da muke gabatarwa ga iyayenmu mata a wannan gari na kumo a local government jihar gombe nigeria yau maudu'inmu topic ɗinmu abinda za mu tattauna a kai shine kishi kishi da rabe-raben kishi idan aka ce kishi akwai kishin kai akwai kishin al'umma akwai kishin addini akwai kishin ƙasa akwai kishin miji akwai kishin kishiya duka waɗannan abubuwan insha Allah za mu tattauna a kansu a takaice wataƙila ya ɗauke mu darasi ɗaya biyu uku ko sama da haka abu na farko shine dukkan mutum mai hankali mai falala mai daraja baya yadda mutuncinsa ya zuba yana magana akan kiran mutunci bahaushe ya ce madara ne duk lokacin da madara ta riga ta zube to shi kenan ba za a iya kwashe ta duka ba in an iya kwasan wani bangare to wani bangare ba zai kwasu ba kada ki bari mutuncinki ya zube ki zama mai kishin kanki suka ce al'irdu mahallu sana'i wa tamjiji mutunci shine mutum yake yin abinda za a yabe shi akan mutuncinsa kuma duk mai hankali yana ƙoƙarin ya kare abinda zai zubar masa da mutuncinsa da kimarsa da kare mutunci ne addini yake zamantowa abin sha'awa da kare mutunci ne ake samun jamalul insaniya shi kansa mutum ya zama abin sha'awa da zubar da mutunci da wulakanta shi ɗan adam yakan zamantowa tozartacce dabba ma tafi shi kima idan kika zubar da kima kiyakiyar uwa kika zubar da mutuncinki to dabba ma sai ta fi ki daraja ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake faɗa cewa idza rahalat al-ghayra min al-qalbi tarahalat al-mahabbatu bal tarahala ad-din kullu idan mutum ya zama bai da kishi ko namiji ko mace kishi abun so ne akwai na kirki akwai na banza yanzu muna magana akan na kirkin yayin da kishi ya ɓuya ga mutum to soyayya ma tana fita daga zuciyarsa duk matar da bata da kishi to za ki ba iya soyayya da mijinta ba kai ibn qayyim ya ce addini ma gaba ɗaya yana iya tafiya in ba kishi sai ga mutum ya rasa addini Kina anan abin da ake da bukata yake uwa ba koyaushe ake fada da mace akan tana da kishi ba ba a son ma mace ta zama ba ta da kishi kwata-kwata ba a so lalle ya kamata zama tana da kishin amma za mu yi bayanin wani irin kishin ake so ta zama tana da shi yayin da mace ta zama ba ta da kishi to za ga wallahi bata damu da ƙaunar mijinta ba saboda bata da kishi kuma a gabanta zai iya yin barna ya yi ta'adi ya alaka da wasu matan na banza tunda ita bata da kishi ba za ta iya magana ba sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama min ashaddin nasi ghairatan ala aradin su suka fi kowa tsananin kishi akan mutuncinsu kenan ana son ki zama ko ka zama mai kishi akan mutuncinka duk abin da zai taba miki mutuncinki karki bari duk abin da zai taba maka mutuncinka karka bari wata rana manzo Allah yake cewa sahabbansa dakala ahadukum ala ahlihi wa wajada ma yuribuhu idan ɗayanku ya shiga gida wajen iyalinsa sai ya tarar da wani abin da yake shakka bai gamsu da shi ba me zai faru sadu ibn mu'ad wani sahabi ne sadu ibn mu'ad sunan shi sai ya tashi ya miƙe ya ce yanzu ya manzon Allah mutum ya shiga gida ya tarar da wani abu abinda suke nufi kamar mutum ya shiga gida ya tarar da wani namiji a tare da matarsa wal yazu billah anan ne za ku ji a wannan hadisin ne za ku ji cewa lalle namiji ya fi mace kishi annabi cewa yayi idan ɗayanku ya shiga gida ya tarar da wani a gidansa da bai gamsu da shi ba kamar ya tarar da wani namiji a wajen iyalinsa to ya kafa masa shaida hudu sai ya kafa shaidu hudu kafin ya yi hukunci sai shi sa ibn mu'azi sai ya tashi ce yanzu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in shiga gidana in tarar da wani namiji a wajen matata sai na kafa shaida hudu na rantse da ubangijin da ya turo ka da gaskiya duk ranar da na shiga gida na tarar da wani a kan iyalina wallahi sai na sare masa kai zan sa takwabi in sare masa kai in kashe shi na rantse maka da Allah in ya so Allah ya yi abin da zai yi da ni bayan na mutu kun ji kishin maza ko kun ji yadda ake so namiji ya zama mai kishin matarsa wani annabi yana cewa a kafa shaidu guda hudu in mutum ya je tarar da wani a gidansa da matarsa ya kafa shaida hudu wannan sahabin ya ce tab ai ciwon abin ya fi ƙarfin in tsaya in jira sai na kafa shaida mutum hudu in ga wani da matata sai na kafa shaida hudu ai ya lallai kawai kansa zan sare ya ce in ya daga baya Allah ya yi abin da zai yi da ni sai manzan Allah ya juya kansa bai ya kalle su ya ce da su a ta'ajabuna min ghairi tisa'at kuna mamakin kishin wannan sahabi mai suna sa'ad ibn mu'az mamakin kishinsa kuke a nan gurin iyayena mata ashe maza ma suna da kishi namiji yana da kishi yanzu wannan ya yi kishi ko bai kishi ba ya ce sai ya kashe mutumin in ya tarar da shi a gidan matarsa kawai sai manzan Allah ya ce to wallahi la'ana aghyaru minhu wallahi ni na fi sa'ad kishi ni annabi Muhammadu ni manzan Allah inji manzan Allah ya ce wallahi ya fi sa'ad din nan kishi idan har kuna ganin sa'adu yana da kishi yace zai kashe wani in ya gan shi tare da sai ce to zafin kishi ni na fi shi to ni kuma wallahu aghyaru minni Allah ya fi ni kishi ne kuma shi yasa yau cikin karatunmu za mu yi bayani akan kishin Allah don Allah ma yana da kishi Allah da kansa yana da kishi to za mu yi bayani akan yaya kishin Allah yake Ya ce wa min ajli ghairatillah saboda kishin ubangiji ne ma harrama alfawahisha ya haramta Ina wa ma batan Allah ya haramta aikata sako saboda kishi Allah baya so ya hana a zo a bishe dan don haka ma ya haramta sabo ga baki daya dan duk wanda ya aikata sabo kamar ya saba wa Allah ne yayi wa Allah kishi ya yabi shedan wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim a wannan hadisi abin da nake so mu gane ya ku iyaye na mata ku gane cewa duk wani ɗa namiji na ƙwarai na kirki mai gidan kwarai ya kamata ya zama mai kishin iyalinsa ki daina jin haushin mai gidanki saboda yana duba wayarki ki daina bakin ciki kina ɓata rai akan mai gidanki saboda ya ji kina waya da wani namiji yana tambayan waye ki daina fushi da mai gidanki saboda bai yadda da alaka da kike yi da ƙawayenki su wance su wance ba dan ya san ba matan kirki ba ne ki daina fada da mai gidanki saboda ya shigo gida ya ga kina sakaci akan maza ko ya ga namijin da bai yadda da shi ba a gidansa kuma ki daina fada da mai gidanki don ya haramta wa 'yan uwanki shiga gidansa akwai 'yan uwan da ba su da kirki 'yan uwan mata ne amma ba su da kirki ba su da kamewa ba su da mutunci da haka mai gida in ya ga dama zai iya cewa wani kar ya zaki zuwa gidana a cikin 'yan uwanki bai yi laifi ba saboda kishin matarsa amma duk mijin da zai bar matarsa kara zube sake ba kaidi haka to nan ba cikakken namiji ba ne barin gaya muku wani hadisi wanda za mu zo kansa an jima kaɗan annan muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidansa kawai sai ya tarar da wani mutum a ɗakin na aisha yana shiga sai ga namiji kun ga ita Aisha tana cikin ummatul mu'minin sai ya ce ya Aisha waye wannan a take annabi ya magana ya ce waye wannan ban gane shi ba ran annabi ya ɓaci ya shiga fushi da damuwa sai ta ce ya rasulallah wannan dan uwana ne mina ar dan uwana ne tare aka shayar da mu nono da shi ma'ana kamar sun sha nono ne tare ba ma kamar bane tare suka sha nono a gidan da ake shayar da su Ta ce da ni da shi wance ta shayar da mu nono kin ga kenan ya zama muharraminta a ƙa'ida duk wanda ka sha nono da shi ba zai taɓa aurarka ba wanda ka sha nono da shi ba zai taɓa yiwa ya zo ya sha'awarka ba babu alaƙar aure da kai da shi sai manzan Allah duk da haka ya ce ya Aisha ya kamata ku rinka dubawa ku san waye da waye za ku rinka shigo da shi gidanku a annabi ma yana da kishi wanda akwai babi mai zaman kansa za mu yi magana akan kishin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama irin al'ada da muke da ita ta bahaushe ba fulatani barin gida saka kai, sake ba kaidi kowa ya shiga gida kamar tasha gidanki kullum a cike yake da maza ko kaga matar aure tana buɗe jikinta ba ta saka hijabi tana alaka da maza a gida wannan haramun ne la yajuz bi halatta ba wallahi bai halatta ba ku kiyaye mutuncin ku ku kiyaye gidajenku kullum muna yi muku bayani cewa ba daraja bane ba kima bane ba mutunci bane mace ta zama gidanta ba shi da tsarki gidanki kamar motar haya kowa shiga yake yi ƙannan mijinki yayyen mijinki dangin mijinki kin mai da su kamar abokananki kamar wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya wannan rashin kima ne wannan rashin daraja ne rashin sani ya kamata ne muna fatan a ga canji a rayuwar mata a gidajensu so kishi dole ne a same shi a rayuwa ba zai yiwu a ce ba a kishi ba shi sa malamai suke cewa duk wanda ya ya haramta samuwar kishi to kamar ya haramta samun tsarkin rayuwa ne matukar mutum ya ce kada a yi kishi to ya ce rayuwa ta zama cikin ƙazanta ne kuma wannan mutumin ba shi da bambanci da dabba bahimatul an'am manyan mutane manyan mata masu karamci masu mutunci su ne suke yin kishi wannan gabar magana ta farko kenan yanzu na so zan ba mu kissa da labari na kishin larabawa a da yadda larabawa suke da zazzafan kishi ku ga yaya yaya suke yi ku cire shi kawai da Allah kuna ɗauka hankali ku cire shi larabawa da a a lokacin jahiliya suna binne yamaci mace ina jin na taba gaya muku a karatu da an haifi ya mace ana binne ta to za mu ji labari me dalilin da ya sa balarabe a da a lokacin jahiliya suke binne 'ya'ya mata da ran suke kashe su me dalilin faruwa haka din amma sanannen abu ne a tarihi da wahala a samu al'ummar da take kare mutuncin mace a duniya irin balarabe ku faɗa kan ku tsaye ba wanda yake kula da mutuncin mace ya san darajar mace yake tsare ta irin balarabe duk da an ruwaito suna binne ta din mace nan kuma kowace ce ko uwa ko mata ko ya ko yar uwa ko dangi ko makociya ne wallahi balarabe zai iya ba da rayuwarsa don ya kare makociyarsa mace ya kare mata mutunci kada a taba mata mutuncinta da haka Allah ya tsare musu darajarsu da mutuncinsu tun a wancan lokaci saliman min danasi suka kubuta daga kazantar rayuwa kuma ba isa a taba musu mutuncinsu tun a wancan lokacin tarihi ya tabbatar babu abin da yake tada hankalin balarabe suke bala'i suke fada irin a taba musu mace a taɓa mutuncin mace shi sa duk irin yakin da za su iya yi da fadawa cikin rikici da hayaniya da tashin hankali wallahi a shirye suke za su yi shi in an taɓa musu mutuncin ya mace shi sa aka ruwaito sun fi kowa kishi sukan kare darajar mace ke kya ce mahaifiyarsu ce ta bawa wannan matan nono haka wani mai littafi alghaira walal haira ya kawo wannan kissa suna da sharaf ma'ana suna da ɗaukaka kuma sun faɗa cewa wa kawo kansu al'umma tana samun ɗaukaka ne in ta tsare mutuncin matanta aka samu al'iffa wata ta'affuf suka ce li'annal udwana alal a'rad cin mutunci kai farmaki da ta'addanci wa kan wa mutuncin mace ko mutunci gaba ɗaya wannan yana sabbaba yaƙi da fada suka ce la budda min al-ghairati ala al hatta la yukhdash dole ne mu kare mutuncinmu mu kare kishinmu don kar a zo a taba mana mutuncinmu da haka kamewa mace ta zama mai kamewa namiji ya zama mai kamewa kuma a tsare mutuncin matan nan da shi ne suka samu shugabanci da shi ne suka samu shaja'a da karam jarantaka da karamci kun san ko me yasa suke binne matansu da Allah ya ce wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat al mau'uda ya mace da aka je aka binne ta imamul bagawi ya kawo a cikin tafsirinsa cewa da idan mutum aka haifa masa ya mace sai ya ɗauke ta ya kai ta sai ya bari sai ta girma shekara shida bakwai sai ya sa uwarta ta mata kwalliya ta mata ado sai ya tafi da ita daji sai je tona rami mai zurfi wanda sai an leƙa za a hango cikinsa sai ya ɗauki wannan ya macen sai ya tsunduma ta ya jefa ta a ciki kawai sai fara ɗiban ƙasa yana zuba tana ihu tana kuka yana zuba tana ihu tana kuka yana zuba har sai ya binne ta gaba ɗaya to wannan ɗabi'a ta binne ya mace daga ina aka samo ta asali a tarihi an ce saboda tsabar ƙoƙarin kare mutuncin macin ne fa yasa masu ke binne ta wai sai kuma abin ya zo ya juya makafata luhukil ari bihim saboda ba sa son wai ƙasƙanci da abin magana ya same su shi yasa masu suka fara binne yaya mata ƙabilar farko cikin ƙabilun larabawa da ta fara binne ya mace ita ce ƙabilar rabi'a wata rana ne aka sace wata ya ta sarkin garinsu ƙabilar rabi'a aka sace musu ya kuma 'yar sarki aka yi ta fafatawa da aka samu labarin inda 'yan nan take wallahi ba a karbi yan nan ba sai da sulhu sai da aka yi yarjejeniya zaman sulhu aka ba da wannan ya ta sarki yarinya ta je ta daɗe a can inda aka sace ta ta ɗauki lokaci abin mamaki da aka dawo da yarinya gidan iyayenta sai aka ba ta zaɓi shin za ta zauna a wajen iyayenta ko so take ta koma can inda aka ɗauke ta ɗin wallahi ɗabi'a irin ta ɗan adam yarinyar nan kawai ta ce ita gwanda a mai da ita can inda aka sace ta ina jin watakila akwai kayan daɗi ne a can ko kun san mata suna son maiko watakila akwai maiko ne a can kawai sai ta ƙi iyayenta a take kuma kar ku manta fa wato Allah ya sauwaƙe iyayen nata gasu aka nuna mata su a ido ta gansu aka kawo ta gida sai ta ce sam ita gwanda mai da ita can daga nan ne mahaifinta shi wannan amiri jagora kawai fushi ya kama shi ya ce ku je ku tona mun rami in binne ta da wannan ƙasƙancin da wulaƙancin tana ‘yata a sace ta ta koma wajen wasu wataƙila su je su yi ta'adi ɓarna da ita da in ga wannan baƙin cikin a raba ni da ‘yata mace wallahi gwanda in je in binne ta a cikin rami haka mutanen suka je suka tona masa rami ya je ya ɗauki wannan ya da ranta ya danna mata kasa ya binne ta to daga nan ne aka samu tarihin binne ya mace kuma wannan ɗabi'ar kawai sai ta yaɗu a cikin larabawa haka aka yi ta yi a lokacin jahiliya ba musulunci to da musulunci ne ya zo Allah ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai ya hana ya ce wannan zalunci ne kar a sake binne mace a nan nake so iyayena mata su gane ashe addinin musulunci shine addinin da ya sama muku yanci addinin musulunci shine ya kare muku mutuncinku addinin musulunci shine ya darasha ku ya ɗaukaka ku ya kimanta ku ya mai da ku mutane ba wannan rayuwa ta ƙarya da ake yi ba ana raba ku da addinin ku ana raba ku da tarbiyyar musuluncin ku ana nuna muku rayuwar ƙarya rayuwar turawa rayuwar zalunci wai ita ce rayuwa mai daɗi har a ce miki wai saka hijabi takurawa kai ne har a ce miki wai zaman aure matsantawa kai ne har a ce miki wai biyayya ga miji da'a wa miji wai wannan wai rashin wayewa ne wai ko waye rayuwarsa wannan ta kai lalacewa yanzu a wasu ƙasashen hatta kai ga namiji ya auri namiji yanda ake bikin mace da namiji wallahi haka ake zuwa namiji a je a yi taro ya auri dan uwansa namiji saboda irin waɗannan halaye da ɗabi'u da suke faruwa na rashin kyautawa ko a koya wa mace ta nemi yar uwarta mace mace ta mai da yar uwarta mace mijinta yadda mijinta zai zo ya mata shi ma ita ma wannan mata haka za ta zo ta yi mata Allah raba mu da wannan muguwar ɗabi'a so musulunci sai ya haramta binne ya mace ya ba wa mace ainihin wato daraja daga baya al'amura suka canja larabawa sai suka mai da ya mace aibu ne ma a auri ma ya macen har ma a haifi ya mace kai har ma ta kai ga idan mutum aka masa haihuwa a gidansa ya ta ma'ar hu idan bushira bil'unsa, unsa fuskarsa sai ta ne ta yi baƙi ƙirin ya shiga damuwa da ɓacin rai yayin da aka yi masa bushara da ya mace da zaran mutum ya dawo gida an ce matarsa ta haihu me aka haifa ya mace ne to shikenan sai ya samu ɓacin rai Allah ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsu fi turab idan ɗayan su aka yi masa bushara da ya mace kawai ransa sai ya ɓaci me yasa aka haifa masa ya mace ya shiga damuwa da fushi laifin matar shi ne ta haifan masa ya mace har ɓuya mutum yake yi Ta kun irin wannan ɗabi'a a hankali a hankali yanzu shine take shigowa cikin al'ummarmu bala'in ƙiyayya da 'ya'ya mata ki ga mijinki yana ta faɗa da ke saboda kina haifan 'ya mace akwai matar da ta zo ta same ni take cewa malam ka taimaka min da addu'a ka taimaka min da shawara ba na zaman lafiya da mai gidana kullum cin mutunci zagi da wulakanci na ce me ya faru ta ce wallahi ni Allah ne ya min arziki zan ce ma ba ya jarrabe ni ba kullum inda zan haifu ni mace nake haifa da haka sai zo yana mata gatsani aikin banza baki da aiki da aiki sai haifan ya'ya mata ni wallahi na gaji ka gaji abinda Allah ya bayar ka gaji da shi ta ce wallahi malam baya kula da ni baya bani abin da ya kamata ya bani ya bani a cikin datti a cikin kazanta ya ta tozarta ni yana wulakanta ni shi wai ɗan namiji yake so wannan bai da bambanci da wani da ake ce da shi abu hamza ko abu jandal da yake da matarsa tana haifa masa 'ya'ya mata kawai sai abu abu abu abu jandal sai ya kaurace mata ya daina zuwa ma yana kwana a gidanta ranar ta kawai sai ya tafi gidan makota ya je ya kwana saboda kawai shi yana da matsala matarsa ‘ya'ya mata suke haifa take cewa mali abi jandalin la ya tina ya zallu fil baiti alladhi yalina ghadbana alla narid al banina hatta ce wa inna ma nu'ti alladhi utina me yasa miji na abu jandal ko abu hamza a wata riwayar baya zuwa ya kwana a gidana ranar girki na sai ya gudu ya ƙi ya kwana a gidana sai ya tafi gidan makota ya kwana wai yana fushi wai wai saboda wai ina haifan yaya mata ta ce to ai mu mata abin da aka ba mu shi muke bayarwa abin da take nufi ai ba ita kaɗai ta zauna ta haifi ya ba ba yanda za a yi mace ta haifi ya mace ba ta haɗu da namiji ba ba sai da ta yi aure ba an taɓa samun wanda ba ta da aure ne ta zo ta haifi ya mace kenan haɗuwarsu da ita da shi shi ne ya sababa samun ya yanzu mu anan abin da ake yi sai a ce ɗan kwali ne ko wando a waya zai bugo don wulaƙanci ya tambaye ke zani ne ko wando ɗan kwali ne ko hula idan ta ce ɗan kwali aka samu an samu matsala kenan idan hula ne ita ake so kuma ba a sani ba da yawa 'ya'ya mazan da ake haifa sai su zama bala'i wa mutane yanzu yan shaye-shaye da ake da su da yan kalare da yan daba da yan mai dubba 'ya'ya maza ba ne wani lokacin mai 'ya'ya matan wallahi ta fi samun kwanciyar hankali da nutsuwa wanda yake da 'ya'ya matan wallahi wani lokacin bai da tenshin da bacin rai da wahala a gida ki ga an tara 'ya'ya mata uku hudu biyar duk sun lalace ana iya samun ɗaya ta lalace kuma yanzu idan za ku rinka irga gidajen da 'ya'ya mata suka lalace sai ki irga gida saba'in sai kin ci sa'a ki samu gida biyar shida da aka samu 'ya mace guda ɗaya ta lalace ta zama karuwa yanzu ba nan gaya muku wani abu guda a garin nan gabaki ɗaya da za a ce ku irga 'ya'ya mata karuwai a nan garin karuwai 'ya'ya mata karuwai wanda suka shiga sana'ar karuwanci suke shaye-shaye wallahi za ku daɗe ba ku samu ba ban ce babu ba amma ba su da yawa amma in an ce ku irga 'ya'yan musulmi 'ya'ya maza a garin nan masu shan giya 'ya'yan musulmi mazinata yara ƙanana samari matasa mazinata yara ƙanana samari matasa masu riƙe adda suna tsaron mutane suna ƙwace musu waya yara ƙanana maza matasa masu zuwa suna dabanci suna ta'addanci wallahi ba za ku iya irgawa ba kaga yaro yana tafiya ɗa namiji ya yi kitso ya yi kitso kaga yaro yana tafiya ɗa namiji ɗuwawunsa a waje wai gayu ne yanzu a garin nan akwai lungunan da ba sa biyuwa magariba tana yi wallahi za a ɗaga maka sanda ko a daga maka adda ko ka bada waya ko ka ci uban duka waye masu yi maza ne ko mata maza kenan 'ya'ya matan alheri ne kuma ya tabbata kamar yadda mun sha faɗa tausayi da jin ƙai da taimakon iyaye da yawan tunawa da iyaye da taimaka musu wallahi ba a kai 'ya'ya mata ba idan mutum yana da yaya mata wallahi sun fi kulawa da shi yanzu ɗanki namiji zai iya yiwa tun da ya shiga university ya je karatu ya kama aiki ya je ya auri 'yar matarsa kun yi sallama da shi kenan gaba ɗaya rayuwarsa hidima zai je ya taiwa matarsa ki mace da kika aurar da ita kuwa in Allah ya so ya yadda duk inda ta kai wani ɗan lokaci ta samu wani abin alheri sai ta tuna da uwarta da ubanta. wannan sanannen abu ne ga son zuwa gida za ta kai ziyara ta gaida iyayenta yarinya da ta dan dauki lokaci bata ga iyayenta ba haka tana sha'awar mijinta ya bata dama ta zo ta gaida iyayenta amma wallahi danki namiji sai shekara uku bai zo wajenki ba shekara uku hudu wallahi akwai wanda shekara goma bai yi ido bi da uwarsa da ubansa ba kuma ba abin da ya shalle shi ba abin da ya dame shi idan matarsa mai wayo ne mai kokari za ga tana tura shi gidan iyayensa iyayenta to ashe iyaye ya kamata ku gani ku gane cewa haifan 'ya'ya mata din ba illa bane alheri ne an waye gari yau hatta matan za ga akwai wanda suna kyamar 'ya'ya mata ita fa mace ce wai ba ta so ta haifi 'ya mace na'am na yadda in kin haifi biyar shida bakwai mata zaki ki sha'awan Allah baki namiji amma ina gaya muku wallahi waɗannan 'ya'ya matan akwai alheri da albarka a tattare da su kuma sun fi jin kai kuma sun fi tausayi ban ce yaya maza ba sa yi ba suna yi ni ma inda nake magana ni ma namiji ne kuma sun fi shiga jikin iyayensu Don yanzu ki ga, in kina da yaya maza da mata wanda ya fi shiga jikinki yake tare da ke wallahi ya mace ce ya mace kullum tana makale da uwarta amma yaro namiji da ya fara bol kin rabu da shi yana fara buga bal kin rabu da shi Allah ya mana afuwa da haka ya koyan wana ku sani su larabawa a wancan lokaci ga dalilin da yasa suke suka fara kashe 'ya'ya mata sannan kuma ga dalili daga baya abin ya juya suka zo suke ƙiyayya ga 'ya'ya mata duk da cewa a cikinsu akwai masu ganin matan musamman masu addini a yanzu subhanallah halitta ce mai daraja halitta ce mai kima shi yasa qur'ani ma yace ka annahunna bidul maknun imrul qais yace wa baydatu khidrin la yuramu khiba'uha sun dauke ta wata abace mai daraja wata abace mai kima ta yadda ba sa bari a da mutuncinta yanzu yau inda za ki je ko aikin hajji ko umra ki ga balarabe yadda yake kula da matar sai ga mutum ya taho da matar suna tafiya yana rike da hannunta idan an zo titi za a tsallaka shi zai rike ta ya rike hannunta ya tsallakar da ita mu ko yanzu ai sai dai ce ki dalla ki tsallako in za ki tsallako ki tsallako in ba ki tsallako ba ki je motar ta buge ki ba haushe ba bulata ne kenan wai wani ne wai wai za su je wai unguwa wai in sun fito da matarsa za su je unguwa yana zuwa yana buɗe mata mota in ya zo sai ya buɗe mata mota sai ta shiga shine abokanansa suka ce masa ka amma lallewa ne cikakken banza ne kai wallahi ki me faru yanzu kai in banda banza ne kai ba yanzu yanzu matarka za ka rinka wa mota ta shiga mota ai sai ta rena ka ai haka suka ziga shi suka hana shi buɗe mata motar nan in ya zo ya zauna sai ya ɓata rai ce buɗe ki shiga in ana neman al'ummar da take wulaƙantar da mace aka samu ba haushe ba fulatani to sai a yi fatiya kuma ana neman al'ummar da take son a yi mata hidima mutum yana son matarsa ta yi masa hidima ka samu ba haushe ba fulatani shi ma sai ka yi fatiya so a takaice abin da ke so na gaya muku su mata al'umma ce mai daraja mai kima da Allah tabaraka ta'ala ya ba su daraja da kima a addinin musulunci amma an ruwaito laraba suna da kishin matansu saboda tsabar son matan da suke yi amma mu yau abin zargi ne sai a ce a ah, aiwa ne yana son mata ai ba wai son mata son banza ba a ko a gidansa watakila yana son 'ya'yansa mata ko kuma yana son iyalinsa yana kyautata musu sai zama abin zargi wanda wannan aibu ne wallahi aibu ne a aibanta mutum don yana son iyalinsa to in bai so iyalinsa ba zai so kuma ba laifi ba ne don mutum ya nuna ƙaunarsa sosai akan 'ya'yansa mata saboda mata suna da abun tausayi ɗaya mata abin tausayi ne kwarai da gaske ana son mata su zamanto masu kunya alhaya'u wata satturu da rufe jikinsu su zamanto kuma masu cika alkawari shi sa har ma wani yana yana bayani akan kamewar mata tun a da matan masu kiyayewa masu kame mutuncinsu Ya yace muna'amatun ma yustata'u kalamuha ala babiha min an tuzara wa raqibu idza gaba fi al-ba'l lam tafshi sirrahu. Watar إباء ya وترضى إياب البعل حين يؤوب وني ne mawaki yake faɗa. fada muna'amatun ma yustata'u kalamuha mace ce mai kiyayewa tana cikin ni'ima tana cikin mana'a tana cikin kare kanta wallahi magana ma da ita ba a iya yi idan wani ya zo wajenta baya iya mata magana saboda ta tsare darajarta a yanzu ɗin ku lura duk macen da ta kare kimanta wallahi ba a iya mata magana samarin banza da suke tsaye da mata a titi suna ke ji mana a wallahi ba mata kirki ba ne duk wata aka yi mata ya gama wulakanta ki ya tozarta ki wai a kira ki wai da fito wai macen da take da hijabi take da niƙabi, ta lullube jikinta tana tafiya tana kallon ƙasa wallahi ko ɗan iska ne yana jin tsoron ya yi mata magana amma macen da ta tallata kanta araha ta zo wajen maza buba kwana biyu ban ganka ba gambo ina kake ne ko waya yau ko waya ban ga wayar ka ba ka ji ta shargalle ke ma kike neman a buga miki waya <coughs> me alaƙa ki da shi da zaki ce buga miki waya mace mai tafiya tana cin cingam a bakin titi jagal jagal jagal kamar kaza ba ta da kamewa wannan kina bude kofa ne ga mutanen banza su neme ki a yau na shafa da a karatu na maimaita saboda rashin kunyar matanmu yau rashin kunya ban ce matan kafirai ba matan musulmi mace ta zauna ta caɓa kwalliya ta kalli madubi ta duba kyanta ta fitar da abin fitina a jikinta ta sa waya selfie ta ɗauki hoton kanta hoto different wato pictures hoto daban-daban daban ta dauka ta watsa a facebook ta sa a whatsapp ta ce son kowa kin wanda ya rasa ga mu a kasuwa tana tallata kanta wallahi yanzu na in na buɗe wayata an na gana ma sai in nuna muku wannan mata 'yar musulmi 'ya'yan musulmi 'yan mata ko 'yan jami'a ko 'yan gida ko wanda ba sa jami'a ta ɗauki hotonta tana yadawa wai tana tallata kanta ana an tana jiran comment na friends na abokanai saboda tana da babbar waya wannan akwai wulakanta kai da ya wuce wannan wata mata ta gaya mun tana cewa malam wallahi yanzu in kaga abin da mata suke a whatsapp mata aure sai ga ta kwabe ta dauki hoton kanta ka ta sa a DP dinta kaga ana ta binta kwanan nan wata mata suna rikici da mijinta take gaya mun a waya da kanta ba murdan bakinta na yi ba ta faɗa ta ce yanzu nan gashi nan wai tana kawo min complaint din yana mun kaza yana mun kaza yana ta hira da abokanan matan abokanansa wallahi bai da mutunci wallahi ni kaza ni bazan yadda ba gashi nan ni ma yanzu nan na shiga facebook in na jefa hotona wallahi maza nawa zaka ga suna bina suna ta gaya magana amma saboda kare mutuncin aure na ni bana ni bana zuwa na ce kaza na ce kaza ni bana biye su a ashe har zuwa kike kina watsa hotonki a facebook ashe har zuwa kike kina sa hotonki a a a Instagram kina yada hotunanki ashe har tallata kike wai ai Allah ya mata kyau tana da halitta mai kyau da haka da ta sa hotunanta gashi dai matar aure ne ita ba a ma gane ita mata aure ne sai ai ta binta ai ta binta a biki da yake akuya ce ke ai wannan wannan abu ya munana wallahi al'amura sun canja yanzu waɗannan matan da nake baku labari mata ne tun a lokacin jahiliya wallahi ba ma musuluncin zina aibu ne a wajensu kula maza illa ce amma al'amura sun canja wannan malamin yace idan gaba fi al-ba'lu lam tafshi sirrahu matar matar kirki ne in mijinta ya wato idan mijinta baya nan ya tafi ba ta yada sirrinsa ba irin matan nan bane kaca kaca kaca kaca kaca surutu surutu wata ko aku bai kai ta surutu ba in Allah wato ijarrabe ka da mata mai shegen surutu sai dai kai ta salatin annabi Allah kiyaye ka da sharrinta wasu yaran tun daga makaranta zaka gane su irin waɗannan 'ya'yan auren su matsala ne surutu raka raka raka raka raka ba ta gajiya don haka mijinta bai da sirri duk abin da zai faru wallahi tana kiyaye mutuncin mijinta tana jira har sai ya dawo ta ce an yi kaza an yi kaza kuma ba wanda yake zuwa bugi cikin ta ya ji sirrin mijinta ba irin ki bane ba duk ki sun san sirrin mijinki ba kya mutuncin mijinki ki zagi mijin ki zagi uwar miji wani zubin hadda uban miji ma ana hadawa a zaga ki zagi kannan mijinki ki zagi yayyansa duk dangin mijinki kin gama zage su duk mutanen banza ne kuma kina tare da shi kina cinye masa masara da shinkafa kin ki rabu da shi ƙawayenki gaba ɗaya sun san sirrin gidanku daidai da adadin atamfofin da kike da shi ƙawayenki sun sani kullum ba ki da aiki sai complain bai miki kaza ba bai miki kaza ba ya miki kaza ya hana ki kaza dan haka gidanki gidan labari ne gidanki gidan labari ne saboda ba ki da wayo baki samu tarbiya ba mata ta kwarai mata kirki ita ce matar da take tsare darajar mijinta yanzu wannan matar da nake gaya muku abin da ya faru abin da mijin yake yi ni na ga kokarin matar nan ta kiyaye wallahi ta ce wallahi malam saboda fatawa ne nake gaya maka mijina na kama shi yana soyayya da matar abokinsa ta ce da mijinta amma wallahi malam sai ya tashi karfe kaza ya ce matan nan mara kirki ta ce matan nan mara kirki sha biyun dare karfe ɗaya sai ta kira mijina a waya in duba na gani na ga sunanta ko ɓoye min ma baya yi su sha hira hirar da ni ba zai ni matarsa ta sunna ba zai yi da ni ba amma zai yi da wannan matar kuma wallahi da mijinta har tambaya na take ina mutumiyar ya ɗauki sirri na ya gaya mata ta ce wannan ba ɗaya ba ba biyu ba amma malam ban gaya wa kowa ba sai kai na kira na gaya maka ya zan yi da mutumin nan na yi masa wa'azi na masa fada na ja masa kunne ya ƙi yadda ta ce wasu abokanan nasa ma suna zuwa gidanmu kuma ni na san yana soyayya da matansu ki duba yadda wannan matar ta yi haƙuri ta rufa mijinta asiri ba daidai ba ne tabbatar da mutum akan munkari akan laifi amma wani lokacin kakan tsare darajar mutum musamman mijinka uban 'ya'yanka ba ka zuwa ka wulakanta shi don sunansa ya ɓaci zai taɓa 'ya'yanka yanzu duk matar da take da mijinta sun haifu da shi duk lokacin da ta yi wani abu ya taɓa darajarsa to ya taɓa 'ya'yanta in za su yi aure sai a ta ubansu ne ya kaza kamar yanzu misalin matan da suke kai mijinsu kotu ku je ku tafka shari'a da mijinki har a shekara ana shari'a a kotu saboda matsalar aure kuma kuna da yara 'yan mata su ma za a yi auren su to sunan 'ya'yanku zai ɓaci don za a ce ya wannan uwar tafa uwar ta ɗauke ta ta kai ta mai wato uwar wannan ta kai ubanta kotu haka za a faɗa so ya kamata ku kiyaye kar ku rinka yada sirrin mazajen ku ku tsare darajarsu ku tsare kimansu kuma maza su ji tsoron Allah su ma su tsare kimar matansu kimarsu ta gaya musu magana baka kimarsu ta rashin sa ido akan tsirecinsu da mutuncinsu yanzu har a jahiliya fa wallahi kafin musulunci ya zo sun san da cewa kallon mace mutum ya zauna yana samun majalisa ya zo ya kafa get duk matar da za ta zo wucewa yana zuma mata ido yana kallanta ba sa yi wallahi amma mu yanzu akwai layukan da baki saki ba anguwarku a garinku akwai titin da baki saki ba saboda mayu masu kallon mata an tara yake cewa wa aghuddu tarfi in badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha an tara ibn shaddad al-abasi yace ina kame gani na in makociyata ta fito makociyata in za ta fita makociya yace wallahi sai in rufe ido na ba zan daga ido na ba sai ta yi nisa ta tafi mu ko yanzu nan saboda rashin amana ɗaukan hoton matan ma ake yi matar wani ka je ka ɗau hotonta ko ka bi ta ka bi dp ɗinta ka bi inda take abin nan ka ɗauki hoton kana tarawa kana kallo kana jin daɗi wata mata ta kawo kuka ta ce ta je wajen wani likita saboda larura ya kai ta likita ba wallahi kawai sai ya ɗauki waya yana ɗaukan hotonta mata aure ta ce likita ka ya ce yau kina da aure ne ta ce ina da shi ina da shi ya ce to me haka ya yaudare ta wallahi ya ɗauke watanta so muna fatan iyayenmu mata za su kiyaye mutuncinsu kuma maza ma su kiyaye musu mutuncinsu musulunci ya zo ya kare darajar mata ya tsare musu kimarsu kuma mu ma wajibi ne mu tsare musu darajarsu mu tsare musu kimarsu ana nuna mun lokaci yayi zan dakata anan insha Allah abinda na faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko ban harshe Allah ya rangwanta mana gobe za mu dora darasi na biyu akan wannan maudu'i na kishi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik